Bankin Duniya bisa haɗin gwiwa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta hannun ma'aikatar ruwa ta tarayya ne za su gudanar da aikin a wani mataki na magance matsalolin da ke daƙile bunƙasar ayyukan noma musamman ma a lokutan rani a yankunan kura da garin Malam a Kano da Haɗeji da Auyo a Jigawa da kuma shiyar jama'are a can jihar Bauchi. Injiniya Muhammad Sani Bala da ke zaman babban jami'i a ma'aikatar ruwa ta tarayya ya bayyana makasudin taron. Makasudin wannan taro dai shine wato ƙoƙarin faɗakar da manoma da hukumomi na wannan aikin tirimin da gwamnatin tarayya take yi a nan kano da kuma jigawa to ana kokarin a kawo manoma tare da ma'aikacin gwamnati da suke wannan aiki tare a sanar da su iya inda wannan aiki ya kai a nan kano don yanzu muna gab da kaddamar da ainihin gyare-gyaren waɗannan fadamu da koguna da kayayyakin noman rani da ke kura da kuma project din da ke Hadija. A ƙarƙashin shirin yashe madatsu da magudanan ruwan na ƙarƙashin tafkin haɗeja da jama'are an tsara ba da tallafi ga manoma da aikin zai shafi gonakinsu injiniya nasir elman sir na hukumar kula da ƙoromin da jama'are ya yi ƙarin haske game da haka. to wani gyara idan aka zo yin sa dole ne za a rufe ruwa a shiya shiya misali aka ce za a ɗauki shiyan misali mojawa ko gaban to dole wannan gudun za a hana su yin noma na iyaka lokacin za a wani gyare-gyare to wannan tsaikon da zai samu na bai aikata gonarsa ba na tsawon dan wata ɗaya ko biyu da za a iya kawo wannan shi ya tashi to za a ba shi tallafi saka dan wani abu da banki duniya ta ajiye shi wani dan ka'ida sha duk hakka duka dada akwai abin da za a bada misali a ce naira ɗari duka dada ko sa ka dada nawa shi da kai a wannan gurin ya tattara sai a baka wannan kuɗin da tsaikon da ka samu na wannan hana ka neman da kai na wannan lokacin. Malama Aisha Ismail da ke zaman babbar jami'ar karɓar ƙorafe-ƙorafen manoma ta shirin aikin yashe madatsin da ake wa laƙabi da training ta ce sun sami sukunin warware korafe-korafe kimanin dubu goma tun farkon buɗe ofishin nata a watan janairun bana. Wani kila ba za a gamsu da shi ba to dole kila yana bukatar ya ce to bari ya kai korafin shi. To ofis ina kafa ce wanda idan ka tashi kana da wani matsala za ka je ka kai korafi. An samu korafe-korafe kalla mutane ko kusan dubu kusan goma ko goma sha amma an yi kokari an magance na korafe-korafen yanzu dai abubuwa sun ragu amma su gobe muna nan muna zaune muna karɓar korafe-korafen mutane. Da yawa dai daga cikin manoman da suka halarci taron sun bayyana fahimtar su game da bayanan da suka ji a wurin taron. Sunana Malam Darja'i Aliyu Kura. Abin da na fahimta wani abu ne da yake ci mana tuwo a ƙwarya. Marasa yadda za mu da shi Allah ya kawo mana hanyar da za a yi mana maganinsa shi ne guraren nomanmu sun fara lalacewa hanyar ruwa ta fara lalacewa ce talata iri, wakiliyar mata masu amfani da ruwa ta karamar hukumar bunkura kuma babban manomiya wanda wannan bayanan da aka zo aka tara mu ina daga cikin kungiyar da aka dauke mu turemin ta babu wannan gatan da a gona ta tara mu gonan mu ta kungiya a nan take ba mu training mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano 那就要。